sashin Hausawa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz babali da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 25 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za mu je yadda wasu kungiyoyi suka maka Majalisar Tarayyar Najeriya a kotun tarayya da ke Abuja. Za kuma mu je halin da 'yan gudun hijira suke ciki a jihar Bornan Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awwal yana tafe da rahoto na musamman. Wannan karan kan kungiyar 'yan awari da aka dade ana fama da su a kasar Kamaru. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da garba awwal. amma yanzu ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum sha takwas sannan ta jikata sha shida an dai kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar hukumomin lardin henan da na birnin shanki sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba mutum hudu sun samu munanan raunuka yayin da sha biyu suka je rauni kaɗan a cewar wata gajeriyar sanarwa daga hukumomi a garin shanki waɗanda ke kula da gundumar shancen da ke henan inda gobarar ta auku A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni biyu da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin kasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otal inda za su killace kansu. Amma tun daga lokacin hukumomi sun gano wuraren da za a iya kamuwa da cutar. wanda dubban mutane suka ziyarta a sassan tsakiyar Sydney ciki har da babbar gundumar kasuwancin garin. Hukumomi sun firgita da yanayin mutane da suke yada kwayar cutar nan take yayin da suke hada-hada a shaguna sannan kuma cikin sauri suna harbar iyalansu na kusa da suka haɗu da su. Premier Gladys Berejiklian na jihar South Wales wanda ya haɗa da Sydney ya bayyana shi a matsayin lokaci mai ban tsoro tun lokacin da annobar ta ɓarke sama da shekara guda da ta gabata. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Nahiyar Afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar COVID-19 zagaye na uku tare da da suke kamuwa cikin hanzari kuma ana sa ran nan ba da daɗewa ba za ta sha gaban zage na bida da nahiyar ta gani a farkon 2021 a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a afirka hukumar who ta faɗa a cikin wata sanarwa annobar ta sake bulla a ƙasashen afirka sha biyu a halin yanzu an gano nau'in cutar corona virus mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a india a cikin ƙasashen afirka sha hudu daraktan yankin afirka a hukumar who dr matshidiso moiti ta ce yaduwar zagaye na uku ta shigo da sauri tana yaduwa da sauri tare da karin adadin waɗanda suka kamu sannan ana samun karin rahoton na rashin lafiya mai tsanani sabbin karuwar yana barazana zama mafi muni da afirka har yanzu ba ta taba gani ba zagaye na uku yana zuwa ne yayin da afirka take fama da karancin allurar rigakafin covid-19 Hukumar WHO ta ce sama da kashi ɗaya da ɗan kaɗan ne cikin ɗari da 'yan Afirka suka samu cikakken rigakafin. Yayin da aka yi wa kimanin mutane allurar rigakafin biliyan biyu da ɗigo bakwai a duniya, hukumar WHO ta ce ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo biyar ne na waɗannan allurai aka yi a nahiyar Afirka. Jami'a gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Sri Lanka sun tsunduma yajin cin abinci da neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai. Zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Godbahaya Rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa a huwa wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe. Sakin ɗan majalisar ya zo da mamaki wanda ya jawo suka mai yawa. ciki har da ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da jakadan amurka a sri lanka sun ce hakan na raunana tsarin doka a sri lanka jami'an gidan yari na tattauna batun zanga-zanga tare da ma'aikatan shari'a da kuma wasu jami'an gwamnati labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za mu ji yadda gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya wato CNG ta maka majalisar tarayyar kasar kara a gaban babban kotun tarayya da ke Abuja kan a gaggauta dakatar da bita da take yi na sake fasalta kundin tsarin mulkin kasar don baiwa 'yan kabilar Igbo da ke fafutukar ballewa daga Najeriya damar kafa kasarsu ta biyafara Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Gamayyar ƙungiyoyin da na buƙatar kotun ta bada umarnin gaggauta dakatar da bitan da ake yi na sake fasalta kundin tsarin mulkin ƙasar kamar yadda shugaban amintattu na ƙungiyar Nastura Ashir Sharif ya min karin bayani. Ba amfani a sake barin abin da za a salwantar da rawukan mutane babu gaira babu dalili. Ai tun da ga mun je kotu gaba ɗaya mu muka taru muka shawara yadda muka je majalisa haka muka yadda muka shigar da ƙara kotu lokacin inda aka zaɓe mu mu hudu a madadin kungiya gaba ɗaya aka ce mu tsaya matsayin mu na 'yan ƙasa mu shigar da wannan ƙara mu nemi kotu ta dakatar da wancan abu da majalisa take a shirin yanda za a yi a cire waɗannan mutane a ba su ƙasarsu su bar mu mu zauna a ƙasar mu kowa ya zauna lafiya ba hantara ba cin zarafi ba ƙone-ƙone ba rigima ba tashin hankali saboda haka za mu saurari kotu za ta ba mu ranar saurari za ta kira ita majalisar dokoki da majalisar wakilai ta najeriya za ta kirawo shi kuma ministan shari'a babban antoni janar najeriya mu zo mu haɗa mu da su da lauyoyin mu a fafata mu faɗi dalilan mu yasa da muka ce a cire waɗannan mutane su kuma su faɗi dalilin su da yasa suke cewa za su yi gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa. kazalika kakakin ƙungiyar abdulaziz suleiman ya bayyana buƙatar a saurari korafin su. doka na ƙasa shi ne muke so kotu ta fassara mana shin a iya barin a ce an yi gyaran wani tsarin mulki a ƙasar da ba a tabbatar wa suwaye ma 'yan ƙasan ba wanne ne ya fi muhimmanci abu abin da muke cewa shi ne ba mun ce dole ce wani ya tashi ba ai ba muka ce wani ya tashi ba su suka shekara sittin suna maganar sai sun tashi sun hana kasa su kuni su ɗan ɗan arewa ba shi da su kuni a can saboda maganar biyafaran shi da muka ce to ba za mu sake yadda a yi rufa rufa irin yadda aka yi da ba saboda haka ba za a ce a zo a rinka kashe mana mutane a can ana kona musu dukiyoyin in an magana sai su ce wai wasa suke yi sai muka ce to mu ya wuce wasa a zo a tabbatar in wasa kuke yi kotu ta tabbatar ku sa hannu da manyan ku da yaran ku cewa dole ya sake maganar biyafara yayi laifi kan wannan batu muka ji ta bakin masani kan shari'a da dokokin ƙasa barista mai nasarar Umar Kogo. Tsarin mulkin Najeriya nan bai hana su su nemi duk abin da suke so ba amma su gina shi ta bangon tsarin mulki sashe na takwas da sashe na tara na tsarin mulkin Najeriya ya fito filla filla ya yi bayanin matakan da za a bi idan ana so ƙasar nan ko a raba ta ko kuma wani bangare ya fita ko kuma a yi wani abu idan ana son wannan abun a zo a bi take na takwas da sashe na tara dole sai an samu haɗin kan biyu bisa uku na yawan majalisun dokoki wato zauren majalisun dokoki na tarayya wato majalisar dattawa da majalisar wakilai sannan su ma din bai isa ba sai an samu biyu bisa uku na majalisun dokoki na jihohi talatin da shida na najeriya ma'ana sai an samu kashi mafi karanci ashirin da hudu na jihohi sun amince da cewa a yi wannan gyara na tsarin mulki wanda shine zai kawo wannan abin Aiko a tsarin majalisar ɗinkin duniya ba a ba ƙasa 'yanci idan har ba ta da kan iyaka tun dai daga ranar 11 ga wannan wata ta yuni ne gamayyar ƙungiyar yar ta buƙaci majalisar ƙasar da ta dakatar da aikin da take na sake duba kundin tsarin mulkin ƙasar don wa gwamnati damar shirya zaben raba gardama kan tabbatar da jamhuriyar Biafra daga Najeriya a matsayin matakin ƙarshe na raba 'yan kabilar Ibo da sauran 'yan Najeriya. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya daga yanzu zuwa ranar sauraron ƙarar da ƙungiyar ta shigar a gaban kotu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya, yanzu bari mu leƙa jihar Borno inda a ranar 20 ga watan Yunin nan ne aka gudanar da ranar 'yan gudun hijira ta duniya ta bana a birnin Maiduguri inda rikicin Boko Haram ya haifar da mummunan matsalar 'yan gudun hijira. Hukumomi sun fara rufe sansanonin 'yan gudun hijirar domin mayar da mutane wurare da rayuwarsu za ta fi kyau. ga Husaina Muhammad dauke da rahoto. A kokarin da gwamnatin jihar Borno ke yi na ganin cewa an mai da 'yan gudun hijira garuruwansu. Karkashin jagorancin gwamnan jihar Borno Najeriya, Farfesa Babagana Umara Zulum. An kafa wani kwamiti na samarwa 'yan gudun hijira matsuguni da kuma mai da su garuruwansu. An dai kuma da waɗannan 'yan gudun hijira ne wani gari da ake kira Auno a wani rukunin gidaje da gwamnatin ta gina. Zuwan mu nan din sakara bakwai. Dalilin zuwan mu din 'yan Boko Haram ne suka kore mu muka zo muka shiga karkashin gwamnati muka zauna. Sannan lokaci ya yi aka tashe mu a nan din. Amma duk da haka mun gode gwamnati tun da gashi dai inda za a kai mudun akwai wajen noma duk wanda yana da noma zai yi noma muna da shekara takwas a gidan nan kuma aka ce mana gwamna zai ce mana zai kai mu wani mu je mu zauna a can masu aiki za su zo su a gidan nan shine yanzu mu amince za mu je mu sana kuma ya mana tallafin kuma mun samu kuɗi dai masu mata sun samu dubu ɗari da hamsin mun kuma mun samu dubu ɗari muna wa Allah godiya kuma Allah ya rufa mana asiri Allah ya bamu zaman lafiya kamar yadda muka zauna a can a nan gurin muna addu'a kuma Allah ya samu zauna a can da jama'a mu gaba ɗaya. sai dai kuma wasu 'yan gudun hijiran sun yi korafi kan rashin samun katin da zai basu damar samun muhallin da aka tana tanada masu. Na samu katin nan ba, mun je anguwa an aiko ya ta ta aiko mun je kafin mun zo an zo an raba mu ba ma gida dare daya an zo an raba Allah ya sa mu ba na gobe Allah ya sa mu iyali na ba su da lafiya na tattara na je wurin su a asibiti an zo an raba tiket ni ban samu ba ita ma bata samu ba na biyu kuma kowa da an ba su kuɗi mu ba mu samu ba kan haka ne shugabar hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha wato Sima, hajiya ya bawa kwalo ta ce suna sane da korafin waɗannan mutane kuma za su ɗau mataki ai ba mu bar su haka ba mun saya mun saurare su mun rubuta suna wannan katin mai girma gwamna shi da kansu ya zo ya bayar da daddare wayansu suka ce sun tafi aure wayansu sun kai mara lafiya asibiti mun yi establishin an da da gaske ne suna da gaskensu gabana gabanan talaka ne ba zai bar su haka ba mutane su san cewa ba dole ba ne mun kawo su da ra'ayinsu ne don saboda zama a cikin idp kam ya ishe su ba hanya noma shi ya sa mun fara mayar mutane garin su amma fa a san cewa ba ma mayar da mutane gunda ba lafiya a wani mai duguri ne wato duk wanda ba zai yaya tafi garin shi ba in yana so za mu ajiye shi a wani waje wanda yana kusa da duguri ko kuma wani wajen da akwai lafiya don saboda mutane su samun hanyar nomansu. An da rufe sansanin 'yan gudun hijira guda biyu ana kuma sa ran ci gaba da rurrufe sansanin 'yan hijira da ke Maidugurin. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. To an gaida Husaina. Yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Garba Awwal. har yanzu dai a bangaren yan awalin kasar jamhuriyar kamaru zugune bata kare ba a kan matsalar tsaro tsakanin masu kayar ba na wannan bangaren da kuma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ko da yan kwanakin nan ma dai sai da masu kayar bayar waɗanda ake kiran su amba boy suka yi artabu tsakanin su da jama'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru har ma suka hallaka jandarmomi guda hudu kana suka yi awun gaba da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru su shida da na tambayi alhaji mutari bamin da ɗaya daga cikin masu fada a jihi a bangaren na yan awalen ƙasar ta jamhuriyar kamaru ko ya suke ganin wannan al'amari wanda ya gice ya cinyewa yau shekaru hudu kenan lallai mu a wajen mu wannan sabon salon ya fara ne tun dubu biyu da goma sha bakwai ƙarshen goma sha bakwai zuwa goma sha takwas wanda muka saba ganin ana kama jandarmomi wato jami'an tsaro ana kashe su har a fille musu kai da waɗansu ɓangare ma na jikunansu sa'an nan abin ya zo ya canje ba jami'an tsaro kawai ake kama ke fillewa kai ba ya zamanto kuma duk wani wanda suke ɗaukan cewa aishi wato abin da suke kira black lake wato kamar munafiki wato wanda bai ba su goyon baya ko yana ba wa eh, jami'an tsaro ko gwamnati goyon baya wato bai ba su haɗin kai to wannan suna kiran shi wai munafiki ne a cikin wannan abin suna kiran shi leg to idan suka saka maka wannan suna idan har in sun kama ka to haka suke maka hukuncin hukuncinsu shine za su fille maka kai ɗauka zuwa jefa a duka wani mararraba na hanya haka da suka fara sa'an nan abin ya kai ga yanzu suna kama mutane 'yan aikin gwamnati ko kuma masu kasuwa 'yan kasuwa suna kama su je su aje suna tambayan kuɗi in sun kama mutum za su tambayi kuɗi a biya sannan a samu a sako mutumin to har kuma jami'an tsaro ma suna kama su suna kashe su to yanzu wannan abin da muke gani kamar sabo ne domin shi wanda ake kiran shi general no nan yadda ya fito shi ya kama Eh, yakin su soja in gaba da gaba wato yana zuwa har gidan wajen aikinsu wajen ma'aikatansu na jami'an tsaro ya kai hari eh, a lokacin da ba su zata ya samu kashe waɗansu ya ɗauki bindigoginsu da rigunansu ma da suke saka wato shi kaki uniform da suke saka ya tafi da su general nopit ya aikata haka a nan wajejen bafusam nan kwanaki tana ta magana ya ce shi ya aikata hakan nan kuma lokacin da ya zo ta gefen eh, fanso ya gangaro ma bamali ya zo ma har bambili ya zo ya shiga to wannan shi ne kama ake ganin shi kamar sabon salo don shi yana eh, fita na bazata wasu jami'an tsaro kuma yana samun nasara ya kashe wasu daga cikinsu ya ɗauki makaman aikinsu banda wannan mara suke na fito masu eh, bazata suna iya kuma ƙeƙara bomba wato ana kiran shi mai improvised explosive device wato bomba nasu wanda zai iya daga mota eh, na jami'an tsaro ya kona da sauransu kuma suna saka hakan nan kamar tarko ne a hanya kwanan eh, jiya sun yi amfani da irin haka a wani kawai da ake kiran shi kumba da suka kai hali a wannan ƙauyen lokacin da jami'an tsaro za su kawo taimako za su ga agaji ga sojojin da suke nan a cikin wannan kauye sai suka taccewa yaran sun daddasa bomba ya kona musu ma wani mota Eh, ba a samu dai wanda ya rasu daga cikin motan ba amma a wanda suka harin da suka kai a cikin kasan barikun sun kashe wasu jami'an tsaro sau saboda haka wannan abu ne wanda mu muna ganin shi kuma muna cikin fargaba yan aikin gwamnati ba tsira suka yi ba su aka fi ma kama yanzu ga wa'annan guda shida wanda aka zo aka kame su manyan aikin gwamnati ne suna nan a hannun yan aware ba abin da ma gwamnati ta ce har yanzu kuma suna nan an ɗaya daga ciki an kashe shi ma an zo an jefa shi hanya saboda haka duk wani ma'aikacin gwamnati a tsorace yake domin yana ga cewa zai je aikin saboda ƙasa amma idan waɗannan yara 'yan awara suka samu suka kame shi sai dai su ɗauki ran shi domin ba wanda zai taimaka mishi gwamnati ba su taimaka masa ba ba ta ba su kuma jandarmu da zai iya tsare shi ba don ba za ta iya ta ba wa kowane ma'aikacin gwamnati mai ɗaya ko kuma soja ɗaya yana gadin sama. Alhaji Garba Abakar ɗaya daga cikin masu bawa hukumar tsaro shawara akan al'amuran da suke addaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Kasan shi fitina ba a karewa ba a kare shi hakan nan. Eh gwamnati ta yi ƙoƙari ta rage karfin wa'annan 'yan son a raba ƙasa. Shede dai har yanzu a cikinsu da ko wa'anda suke da eh, suke a dama suke wato yakin boye a boye suke suke fitowa ba ga ba inda aka watsa shi su fito da nan su zo su yi irin wayannan eh, cuci al'umma eh sun kashe wayannan gendarme amma duk da haka sojoji suna ci gaba da aikinsu na nema su kamo wa'anda suka yi wannan al'amari kuma nan da lokaci kadan za ku samu labari a gidan talabijin da duk 'yan jaridun kasan kamaru kamaru ba ta sake hannu ba tana ci gaba da neman yadda za a yi a kawo wannan saukin mutane su gane duk inda fitina ya tashi ba a kamawa da shi hakan nan yanzu hakan nan dai kamar da na gaya maka wa'anda suke wannan abin wa'ansu 'yan mutane ne waɗanda su ba sa so a yi wannan abin amma yawanci in ka lura kamar yadda da ake yi ana wata guda ko wata biyu tukuna gaji an yi irin wannan hatsari to allah dai mi kasan kamaru kamar sojojin kamaru da gwamnatin kamaru da mai kasa sun tsaya tsaye sai sun ga sai Allah ya taimaka musu sun ga sun gama da wannan abu Allah ya taimako mutane kuma su gane su taimaka wa sojojin kamaru da hukuman kamaru na samu a yi samu saukin wannan fitina na hira da wani matashi mai suna Muhammad Shamsu wanda shi kuma da launi ba jiyau ba kuma ya yi tozali da masu dauke da makaman a cikin wani bulaguro da yi ga yadda tattaunawa mu ta kasance daidai kafin ka isa wannan wajen mun haɗu da yaran nan waje shida zuwa bakwai kuma a duk inda muka haɗu da su waje ɗaya ne kawai muka gani cewa su ne ma masu bindigan kwarai wanda za a ce e ko da a ce motar 'yan sanda sun zo za su yi wato ainihin musayan alsashi da su hmm. to amma ba haka ba ne wa'annan suna nan ba komai a hannunsu sun zo sun tsare hanya kuma suna zuwa duk inda ka zo za su nuna maka cewa to yadda yake aka kai ka mika abin da za ka mika na mm. wato support eh suke kira support mm. to za ka bayar za ka bayar ka cire dala ɗari mai jaka ya bayar a wani lokaci ma za su ganka in sun ga idanuwanka sun cika domin ni da suka gane ma farko ni passport ma suka fara tambaya na wai na passport na mm. domin <laughs> sun ga cewa a'a kamar ni ba mazaunin kasar ba min da bane sai na ce musu a'a ni fa ban da faso suka ce da gaske wai to naka kudin jaka biyar ne na yi musu dai zakin baki ne magana ne magana tukunna suka yadda suka dauki jaka guda guna amma sauran wajejen duka dala ɗari ɗari aka ba su aka shige. to waɗannan wajaje babu babu daman tsaro ne <laughs> abin da zai daɗa baka dariya shine menene ko ya baka mamaki zaka same su ka wuce ka samu 'yan sanda a wajen nasu wajen control bayan ka wuce 'yan sanda kuma za ka wuce ka tafi ka kuma samun yaran su ma suna nan a can gaba suna na ɗauka suna tsaye sun tsare hanya to yanzu kana ganin kamar kamar ta rabu biyu ne ko kuma a'a to a gaskiya kam yanayin da al'amuran suke tafiya ƙasa kan bata rabu biyu ba hmm. to amma tawayen da ake ciki Bepa bepa yawanci bai faruwa a cikin birnin shi kauye hmm. mazaunin kauye shi yake wahala da wanda kuma suke tafiya ta wannan hanyar kauye su suke ya kake ganin al'amuran karatu da kuma kasuwanci a waɗannan bangarorin shi dai mu ce kasuwanci alhamdulillah suna fama tunda sun kafin kai kasuwanci a hanyar inda ma za ka ga yaran ne ka basu abin da za ka ba su yadda ko motanka ta zo na ɗaukiya kasuwa ba za su dame ka ba haka suke kokari kasuwanci amma maganar karatu ko kaɗan ba halama kai asali ma suna ɗaukan takardar ƙasa suna duba su gani waye ma'aikacin gwamnati ko waye tica mai karantarwa malamin makaranta in aka ga cewa kai malamin makaranta to anan ka shiga matsala to yanzu ya kake ganin wani shawara da ka ba mutane waɗannan ɓangarorin da cewa kai ma matashi to a gaskiya wannan lamari kan shawarar da zan iya bayarwa guda ɗaya shine kawai addu'a addu'a shine kawai allah ya kawo mana karshen wannan matsala mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru magani Allah na magani talakawa ma magani kwa don tilar makula da su jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya a nan. Ka cikin Lagos kuma ga ba ga na shin gala zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kuya da ku wannan Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. ƙarshen makon ne ne kulub ɗin ƙwallon hannu ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta samu nasarar buga wasan ƙarshe tsakaninta da takwarta ƙasar angola amma angolar ita ce ta samu nasara na ɗaukar kofin da ƙasa ta jamhuriyar kamaru ta karewa kuncin halawa na nahiyar afirka ƙasar kamaru har sau biyu kenan take zuwa ƙarshen gasar amma ba ta samun nasarar ɗaukan kazalika kasar ta angola ita kuma kano uku kenan take daukan kotun a fere masanin harkan wasanni na kasar jamhuriyar kamaru malam zakari ya mini karin haske kan gasar kwallon hannu eto eh muhammad awal garba eh, abin da zan iya cewa dai kamaru ba ta yi kasa gwiwa ba domin babu dalili da zan ce kamaru ta yi kasa gwiwa kawai domin kamaru ta iso wasan karshe da angola ta ba ta kashi da ce 25 da goma sha biyar mun san inda kamar ta fito kuma inda kamar ta wato buga wannan kullum kamar ka ta fa eh, ita wannan cuta ta covid-19 nan ta kawo wato na kaso a bangaren wasannin kwallon hannu da ma shauran wasanni kuma idan ka duba ainihin wato shirye-shirye na shiga wannan gasar na cin kofin nahiyar afirka bangaren mata na ƙwallon hannu e, kamaru wato ta iya ta ne idan aka duba yanayin da kamaru ta shiga wannan gasar sai dai sai ka tausaya musu amma kuma kamaru ta nuna cewa eh ita tana daga cikin manyan kasashe waɗanda za a yi da su a cin kofin duniya da za a yi nan na shiga shekara mai zuwa idan ban yi kuskure ba idan ka duba kuma kamaru fa ta baiwa kasashe manyan kasashe kashi ta dauke kasar kenya ta doke najeriya har ma eh, da congo kasan daga cikinsu da akwai ita wannan eh, yarinyar eh, ita wani matashiya mai shekaru 23 wanda ake kira karishima ko kaltume Eh, wacce ainihin ta nuna kwazonta kuma ta daga cikin waɗanda suka lashe wato kyautar na wato zakara a wannan wasa musamman ma idan ka duba wasan da ta yi da congo wacce ta ba ta baiwa kamaru damar tsallakewa zuwa zagaye na eh, zagaye zuwa wasa da na karshe kuma eh, a wasan karshe ma tsakaninta da ani angola ta eh, eh, nuna bajintanta a gaban duniya musamman ma na wasannin kwallon hannu to wannan shine abinda za ka dauka a matsayin kamaru a gaskiya ta yi kokari muhammadu abu ba muryar amurka daga kasar kuma muka zo ga shirin namu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. hukumomi a china sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau juma'a ta kashe mutum sha takwas sannan ta jikata sha shida an kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar Hukumomin lardin Henan da na birnin shanki sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a indiya. an ba da rahoton waɗanda suka kamu da covid-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni biyu da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman sydney zuwa otal inda za su killace kansu nahiyar afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar covid-19 zagaye na uku tare da da suke kamuwa cikin hanzari kuma ana sa ran nan ba da daɗewa ba za ta sha gaban zage na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021 a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a afirka hukumar who ta faɗa a cikin wata sanarwa annobar ta sake bulla a ƙasashen afirka sha biyu jami'a gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a kasar sri lanka sun tsinduma yajin cin abinci da neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba godbahaya rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa ahuwa wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.